Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. MGC Academy Podcast tare da ni mai gabatarwa Mustapha G. Fatu. To a wannan episode ɗin za mu yi bayani akan menene electronic naira wato e-naira kenan ko kuma in ce kudin naira amma na intanet. Sannan kuma za mu yi bayanin kashi-kashi ko kuma raba-raban wallet-wallet. ma'ana rabe-raben lalitar da mutum zai iya budewa tare da bayanan da ake da bukata sannan kuma za mu tattauna hanyoyi ko kuma waɗansu alfanu da wannan babban ci gaba zai kawo sannan kuma za mu yi duba ga ɓangarori da wannan ci gaban zai iya ɗan taɓawa domin ko kuma ce zai iya kawo wata matsala ma'ana rashin amfaninta kenan ta wata fuskar To, abu na farko menene e-naira? So e-naira dai shine digital version ne na naira. Ma'ana naira ce amma mai ta intanet ba wai normal naira ta takarda da muke kashewa ba. Wani lokacin ana kiran su da CBDCs ma'ana Central Bank Digital Currency. Ma'ana su ma kuɗaɗe ne normal irin wanda dai babban bankin ƙasa ike bayarwa to amma waɗannan a intanet za a rika amfani da su ba wai nomar kudade na takarda ba so that babban bankin kasa zai su haɗa gwiwa ne da kamfanin bit inc wanda kamfani ne na ƙasar barbados wannan kamfani zai zo zai kafa shi yasa nan najeriya wanda shi za su yi haɗin gwiwa da babban bankin ƙasa wajen ƙirƙirar wannan inera ɗin kuma babban dalilin da ya sa babban bankin ƙasa ya zaɓi wannan banki wannan kamfani shine kasancewar cikin kusan jerin kamfanonuwa 100 da aka kawo masa da aka duba cancanta da kuma matsayi sai ga cewa kamfanin bit inc shine ya zaba domin tabbacin aikinsu mai inganci da aka gani da suka yi wa mutanen eastern caribbean countries su ma musu cbdc wanda kuma wannan kamfanin shine ya implementation ɗinsa kuma shine ya taimaka musu wajen ganin komai ya tafi normal to wannan yasa babban bankin ƙasa shi ma ya zaɓi wannan kamfani domin ya zo su yi aiki tare abu na gaba shine shin wa zai rika yin E naira dinnan babban bankin ƙasa ne za su rika yi ko kuwa yaya za a yi so a bisa zance dai na gaskiya shine najeriya ko kuma cbn ba mu da fasaha ko kuma ƙarfin fasahar da gogewa na harkar gudanarwa ta kudaden intanet da za mu rika tafi kantar da wannan fasahar so that wannan yasa dole aka kirawo wannan kamfani na bit inc wanda shi za su zo su haɗin gwiwa da kamfanin da babban bankin ƙasa wato cbn wajen ganin an yi implementation na inera a zuwa yanzu cbn bai taɓa sa hannun jarinsa ko kuma bai taba hada alaka da wani private company ba domin a ka'ida na monetary policy na cbn dole ne ya tsaya da zaman kansa to amma tun da ishu na e ya zo kuma fasaha mu bata kai ba da karfin technology dinmu saboda dole a dauko hayar wasu wannan tasa aka dauko hayar kamfanin bit inc wanda zai zo zai kafa shi sa a nigeria a matsayin limited liability company idan ya zo ya kafa shi sa a nigeria. so cbn zai sayi kusan wani percentage na shiya dinsa wanda da wannan za a rika amfani kuma wajen processing na harkar kudaden da za a biya su wajen yin wannan aiki da kuma kudin gudanarwa tunda mu ba mu da kayan aikin da za a gudanar su ne suke da kayan aiki kuma dama aikin su ne su za su gudanar da wannan aiki to abu na gaba kuma shine ta yaya za a yi naira ta zo hannun 'yan ƙasa ma'ana waɗanne hanyoyi za a bi to a ɓangaren hanyoyin da za a ba akwai hanyoyi guda biyu akwai label na wallet sannan kuma akwai wajen launching stages a to za mu ɗauki ɓangare na farko wato launching stages a ɓangaren launching stages ma'ana ɓangare biyu da za a sake ta har ta zo hannun 'yan ƙasa cbn shi ya ce zai ɗaura gamar abubuwa kusan guda hudu ma'ana zai ɗaura gamar adadin da za a saki sannan zai ɗaura gamar waɗanda za a ba shi zai rika bayarwa ma'ana ya karɓe kenan idan wani yanayi ya sa a karɓe ɗin sannan kuma akwai ishu ɗin rabawa wanda shine cikon na hudu a nan ne bankuna suka shigo tunda bankuna su ne suke da alaƙa da kwastoma na ƙasa ma'ana sauran 'yan ƙasa so bankuna su ne za su yi mutane kyc da aml wato antimony laundering da wannan data sun za a karba daga hannun bankuna su kuma a ba bankuna a matsayin dillalan da za su raba wa kananun masu asusai a cikin bankunansu sannan sai bangaren kuma stages ma'ana ko kuma ce wallet tiers ma'ana kashe-kashe ko kuma rabe-raben wallet ɗin da za a rarraba kashi-kashi ma'ana kowace wallet akwai adadi na transaction da kuma adadin abin da za ta iya ɗauka akwai tier 1 wallet ma'ana basics kenan ita wallet ɗin daily transaction limit da kuma abin da za ta iya riƙewa shine naira dubu hamsin kacal kuma ba ta buƙatar asusun banki abinda dai kawai ake da buƙata shine ana da buƙatar hoton mutum da sunansa da ranar haihuwa da kuma jinsinsa sai lambar waya amma me mun sani cewa lambar waya za a yi integrating ɗinta akwai lambar nin a ciki saboda haka ko da mutum kai ya ɗauka ba bbn so ta hanyar nin ɗinsa za a iya kaiwa ga dukkanin bayanan da ake so idan ma wani al'amari ya faru na matsala ko kuma harkar tsaro da za a bincike shi to za a iya kawo ga har location ɗin da yake domin gudanar da binciken da za a yi sannan kuma sai waletu ita walatu kuma ita kuma daily limit na abin da mutum zai iya yin transaction shine naira dubu ɗari biyu sannan kuma zai iya ajiye mata kuɗi na da bai gaza naira dubu ɗari biyar ba ita kuma abin da mutum ake da bukata shi ma ana da bukatar account na banki sai kuma bbn kawai sai tiyatiri ita kuma ita kuma tier ita ma dai kusan irin tiyatu ne sai dai me cumulative abin da za ta iya riƙewa shine naira miliyan ɗaya kuma ita ma ana da buƙatar bbn sai abu na hudu shine martian label ma'ana na 'yan kasuwa da sauransu to a ɓangaren martian label kuma akwai abubuwa da dama domin an ƙaƙara abubuwa ana da buƙatar akawun na banki sannan ana da buƙatar bbn ana da buƙatar antimony laundering ana da bukatar su certificate na cft da sauransu kuma ita ba a ƙayyaje ma adadin abin da mutum zai iya ajiyewa a ciki ba ma'ana ko nawa ne za a iya saka mata a ajiye mata wannan wallet ta masu business kenan to abu na gaba kuma shine advantages ma'ana me amfaninta babban amfaninta dai kusan baya wuce dai abu ɗaya zuwa biyu ma'ana abu na farko shine za a samu sauƙi wajen kashe kuɗi da gwamnati take yi na buga kuɗaɗen takarda daga bangaren babban bankin ƙasa sannan abu na biyu kuma zai sauƙin shine za a samu sauƙi wajen gudanar da harkokin kasuwanci ga 'yan ƙasa shi ma na idan an samu free transaction ma'ana kenan in za ka tura mun ko zan tura maka a kyauta zan tura maka ba wani charges to amma mun sani kuma tunda su bankuna dama normally ne akwai charges da suke dorawa a kai to ba mu san ya za a yi ba shin free za a yi ko kuma ba free za a yi ba wannan dai masana dai har yanzu sun ce babban bankin kasa bai fitar da al'amarin ko kuma bai haska abin yadda kowa zai fahimta ba ma'ana ba a fito da abin kuru-kuru ba na yadda za a gudanar da harkar transaction nan to sai kuma rashin amfaninta abu na farko shine waye zai rika controlling na inera mun sani dai monetary policy na cbn cewa eh, cbn shi zai rika kula da harkar buga kuɗi to amma a wannan session ɗin komai ba mu da fasaha ba mu da kayan aiki private company aka yi hiring za a yi partnership da shi kun ga kenan akwai matsalar cewa babban bankin ƙasa shi ma ba shi da ikon control akan abin to abu na ƙarshe kenan kuma wanda shine har yanzu masana suke ta tattaunawa a kai na yanayin yadda tsaro ko kuma bayanan 'yan ƙasa za su riƙa yawo duba da yanayi da kuma yadda harkokin suke daɗa ci gaba domin idan aka ce kuma an saki bayanan a hannun wani private company wanda ba na ƙasar nan bane ba kuma ya zo ƙasar ya tattari bayanai a ce ba wai a hannun babban bankin ƙasa suke ba to wannan yana daga cikin matsala wace tana da kyau ko kuma dole ne za ta ɗan damu mutane domin waɗannan bayanai ba wai ƙananan bayanai ba ne ba domin dukkanin wani bayanai da za a ce suna ɗauke da dukkanin wani hanyar shiga da ficen kuɗin mutum da kuma bayanansa na ainihi waɗanda dukkanin bayanan da suke jikin bbn da national id card namu already kowa ya san cewa mai bayanai ne waɗanda suke legit kuma masu kyau ainihin kyau na ƙarshe so wannan shine har yanzu abin da muke ta jira dai daga shi babban bankin ƙasa da kuma ita gwamnatin tarayya kan yanayin yadda za ta yi handling na wannan ishu ɗin ma ga su yadda za su rika ta sarrafin bayanan daga shi wancan private company din da kuma shi bankin kasar ko kuma dai tsare-tsaren da suka fito da shi wannan shine abin da za mu ci gaba da bincike a kai domin mu tabbatar da abin da yake shine daidai mu zo mu faɗakar da 'yan uwa tare da yi musu gamsashen bayani a kai wa alaikassalam